gashi kuma yau allah kawo kamar yadda jiya aka yi wannan rikodin wato kan a kasa'is na mujizozin manzo Allah sarasalama to ga kuma yau za mu ci gaba da magana akan ziyara ne fassarar sa kenan ka tashi ka je wajen mutum don ku a za a ci ana cewa zarar rajula to zara ku iltiƙa ma ya je ya je wajensa don su gamu to gamu wannan to wannan shi ne alluga to wannan magana da za mu yi a ziyara shi kuma ziyara a shari'iyya a shari'a to yana da kuma waɗansu fassarori yana da ma'anoni daban ba wannan ba a cikin ma'anonin ziyara wanda yake a shari'a ya kunshi cewa ka je ka wajen mutum ka yi salama gare shi ka gaishe shi to kuma wato mutumin nan yana raye ko yana mace ma ana ziyararsa da mai rai da mamaci da ana ziyararsa to ziyara a ga wanda yake mai rai ne kana iya ziyartarsa ka je don ka gaishe su. to idan kuma wanda yake ya mutu ne kana iya ziyara ka je kabarinsa ka ziyarce shi to ka ziyarce shi nan a kabarinsa wato ya kunshi ma'anar ɗan kaje kai salama gare shi don in Salama gare shi duk mamacin da ka je kan kabarinsa kai kalama in ya san kama zai gane ka kuma to kai salama gare shi zai maka kuma raddin salama kuma bayan nan kai addu'a gare shi to wannan ziyara kenan a na kabari to ziyara nan wato ta hada da a na kabarin nan ziyarar kabari amine na kowanne dukkan musulmi ban zancen ziyara kan ziyarar manzo Allah matukan muna magana ne akan shi ziyara kansa a saboda haka ziyarar kabari na dukkan musulmi wato ja'izi ne ya halatta ana son wannan ziyara domin manzo Allah ya yi umarni da cewa kuntu na haikun an ziyaratul kuburi wa zuruha da can na hana ku ku ziyarci kaburbura amma yanzu na yi izini ku je ku ziyarci kaburburan nan a cikin wani hadisi ya nuna kenan wato a cikinsa akwai cewa nusha da ziyara cewa an hana kuma an yi izini to hanin nan an yi nusransa da can na ce kuntu na kuma an ziyarta kuma da can na hana ku amma yanzu ku zuru haku ne to a shahada halin nan da aka yi na da to yanzu an ɗauke shi yanzu an yi horo a ji a yi ziyarar nan to na kabarin kowa dukkan musulmi wannan to a to sai kuma zancen tunda an ce ya halatta mutum ya tashi ya je ya ci kabari na kowa to sai kuma ina kuma ga sayidul kuburi wanda ya shi ne shugaban kaburbura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ne a ziyara ta manzo Allah da za mu yi magana a kai cewa ziyarar nan yaya hukuncinta yake hukuncinta a shari'a yaya yake to hukuncin ziyara a shari'a a zai a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abu ne wanda yake sunna ne abu ne mai ana son haka wato a ji a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ziyara wato tana da dalilai a cikin wato a cikin alkur'ani da hadisai da kuma wato ijima'in malamai da kiyasi duka alkur'ani wato allah ta baraka wata ta'ala yana cewa walau annahum zalamu in iz walau walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullah tawwabar rahima da dai za su zo maka ya rasulallah su zo maka yayin da suka yi zalunci kansu suka yi laifi suka yi laifi sai suka zo maka suka nemi gafaran Allah kai kuma kai nema musu gafaran har yanzu su su kai istighfari sun tuba kuma kai ma ka nema musu gafaran cewa Allah karbi tubansu wasu daga da umar rasulu kenan to da sun samu Allah wabar rahiman ne mai karɓan tuba ne mai rahama ne to wannan shi ya nuna ashe cewa wani wannan ja'u ka da sun zo to ai da mun ce ziyarar zuwa shine ziyarar nan da sun zo wajen manzon Allah ka gani ko kuma suka tuna laifin da suka yi suka nemi gafara kuma manzo Allah ya masu nema musu gafara wajen Allah sai su samu Allah ya yi alkawarin cewa zai same shi wabar rahiman ne to kaga Alkur'ani. zancen a yaran nan wato ya zo a cikin wannan kunshin wannan aya a sunna sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai da yawa da suka zo cikin ziyara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man zara kabri wajaban lahu shafa'ati wanda ya ziyarci kabari na to ceto ta wajaba gare shi akwai a wata riwaya kuma man zara kabri halallahu shafa'ati wato wanda ya ziyarci kabari na wato ceto na wato ya safi gare shi to wannan hadisai da yawa wajen hadisi kamar yadda shi ya wato subki a cikin littafinsa ya kawo hadisi goma sha biyar na kan zancen ziyara suna da yawa cewa a manhajja fa zara kabri ba da wafati faka an ma zara ni fayati wanda ya haji bayan ya hajin nan sai je ziyarci kabarina bayan na yi wafati to kamar ya ziyarce shi ne a halin rayuwata to waɗannan da yawa irin waɗannan akwai haji sai da suka zo to mun ji ziyara a cikin wannan zancen aya da ta kunsa to sannan kuma ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan kuma ijma'in malamai dama nan a su a yadda shari'ar musulmi take alqur'ani hadisi shine suna manzo Allah ijma'i sai kiyasi waɗannan su ne hujjoji na addinin musulunci to sai ijma'in malamai ijma'in malamai to duk malamai sun gamu duk malamai sun yi jima'i ah, sun yi jima'i cewa wato ah, a suna ne wanda aka yi ijimai a kan da duk sun haɗu kan cewa suna ce kuma abu ne farala ce wanda ake kwaɗaitarwa cewa mutum in ya samu iko wato shi ma a je ya yi ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ijimai nan, to kuma idan ka duba ijima'in nan wato na malamai da kuma abin al'umma duk ga al'umma ta gamu a kansa na ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wafatinsa Yeah. Hmm. ga daga wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake duk malamai sun yi imani a kansa mutum daga nan kuma ake ta ziyartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga dukkan malaman nan wato ahalul mazahibin nan kowanne za a ga in yi magana akan wato aikin haji a cikin mazhaba imam malik ne ko shafi'i ne ko abu hanifa ne ko abu hanbal ne kowanne a ƙarshen zancen sa ya kawo zancen ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin ga yanda sa'ayan da wato ziyara take wato sai ya yi bayani akan wato yadda ziyara take to wannan yana nuna cewa tun wa zai mana tun a akan ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu ga cewa a sahabai yaya suke tun daga zamanin sahabai tun daga zamanin sahabai tun a cikin madina sahabai suna zuwa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya ishe cewa sayyidina abdullahi umar waje wajen sai na abokai ya ce assalamu alaikum ya abubakar siddiq sannan ya ce assalamu alaikum ya abata mana ya ce assalamu alaikum ya zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya abubakar siddiq assalamu alaikum ya babana shi abdullahi mai wannan sai na umar to kuma bai tsaya a nan ba za mu ga a tun a zamanin sahabai ake ɗaura sirri ba daga nesa a taho a ziyarci manzo Allah sahaban dai su zo su ziyarci manzo Allah ya shi ka kaman wato sayyidina bilal mai wazaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wato sayyidina ya aure aka bude sham to shikenan sai a sayyidina bilal sai ya nemi cewa shi ya zauna a can a bashi ya zauna a can to ya zauna a sham to yana zauna a sham din nan to sai kuma wata ran sai ya taso ya zo ya ziyarci manzo Allah ko kuma a wata riwaya cewa wata ran da ya kwance mafarki sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce shi ya bila wannan wani irin jafa'i ne hakan nan ya baka ruwan ziyara na ta wani irin jafa'i ne to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح mafarkin fa ya ga haka to wato da ya ga haka ya tashi yana kuka to shine sai ya taho madina da ya taho madina aka ce ga bilal ya zo ya zo ya faɗi akan abar manzala yana birgima to sai suka ce to bilal muna sha'awan mu ji wazana da kake wanzu Allah to da ya fara wazanan nan fa wato ya ce Allahu akbar Allahu akbar wato sai madiyan sai duk ta ruɗe to ai da ya zo cewa bai karisa wannan wazana ba da ya zo ya ce ashadu Allah ila illallah sai wato sai ga mutanen wato madina duk wato madina duk tara rawa da ya ce a shaɗu annan muhammadin rasulullah sai ga hamata suna ta fitowa aka ce ba a ga ran da mutane kuka saboda tuna manzo Allah yin wani rana ba kowa sai wato idan aka ji sautin bilal to abin da za a tuna manzo Allah har masu wata cewa waɗansu ke ga manzo Allah ne ya dawo ai hana kuka Allahumma salli to wannan do bayani ne na cewa yadda sahabai suke tun zamanin manzo Allah ake ziyarar manzo Allah da suke ziyarar sa wannan ya ishe ka dalili akan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka al'ummar ta taho tun zamanin sahabai da zamanin tabi'ai da zamanin na hakan nan ana wannan ziyara zuwa ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'anan cewa al'umma duk ta yi jima'i kan wannan to ba a samu cewa wasu su yi magana akan ziyara ba sai daga baya a daman ibn taymiya shine wanda ya zo ya kawo wannan mummunan fahimta tasa akan sha'anin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tantami a ummati ala dalalati al'umma ta ba za ta gamu akan bata ba to sai mu auna mu ga yanzu tun daga zamanin yanzu Allah da sahabai suke ta ziyara da shauran malaman da suka biyo da tabi'a da tabi'a tabi'a da shauran malaman da suka biyo duk suna ta ziyara nan sai mu ga cewa manzo Allah ya ce al'umma su za ta gamu a kan bata ba to in muka auna kai mu ga a da dai manzo Allah ya ce ba za ta gamu a kan bata ba to ashe abin nan da suka yi ba bata bane kenan idan kuma ka ce a'a sai a bar ziyara ziyarar nan ba daidai ba ne to a shewa yan can wato ba daidai su kai ba kenan kuma manzo Allah ya ce ba za su zama suna kama da to saboda haka ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna ne wanda aka yi ijma'i a kanta aka taho tun zamanin sahabai wato ake wannan wannan ziyara ake na kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wato wannan ma'anan ijma'i kenan duk an gamu kan wannan ziyara sai dai kai waɗannan waɗanda suka zama shazai wanda suka kauce a suka bi wannan fahimta ta a ibn to a kiyasi a kiyasi kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ziyarci sahabansa na kuba a kuba makabartar kuba manzana da kansa ya je ya yi ziyarce su ko manzo Allah ya ziyarci shuhada a Uhud shahidan nan na Uhud manzo Allah ya ziyarce su kuma ba a ce a wannan ziyarar da ya hasa ce shi kadai ba ba hususiyar ce ba ya halatta kowa ma ya je ya ziyarce su kowa ya je ya ziyara to kiyasi sai ya nuna cewa a to tunda abin da yake kiyasi tunda waɗannan manzo Allah ya ziyarci mutanen Kuba mm, ya ziyarci mutanen Bakiya kai ba Kuba Bakiya Bakiya nake nemi ma eh na ce Kuba kuma Kuba na ce a bakiya bakiya makarantar bakiya eh zancen ziyara kuwa zancen yana ma ziyara masallaci wannan gaban ne wani ziyarar bakiya eh, makabartar madina manzo Allah ya ziyarce su kuma ya ziyarci shuhada a odin kuma wannan abu zama na hususiya ce shi kadai ba a ya halarta ga kowa kowa shi ma yi wannan ziyara to a kiyasi aka nuna cewa to idan ma ba shi manzo Allah ya ziyarci wa'annan to ai kabarin manzo Allah shine gaba da waɗannan kabargunan nasu to ashe shine a harama da aje a ziyarta hmm? shine ma a hara da aje bai fitancan da ma aje a ziyarta to wannan kiyasi kenan to shine ma'anan a dalilin wato ziyara kenan alkur'ani da sunna da kuma ijma'i da kuma kiyasi to a shi ne wannan ziyara manufar wannan ziyara tana da manufo abinda ake yi mana a ziyarar nan Muzala ya ce kuntun haitukum an ziyartu kuburi ruwa. a wani riwaya kuma ya ce fazuruha ruwa ba ina tuzakkirukum al-akhirata ku ziyarci kaburbura kaburburan nan suna tunatar da ku lahira to to wannan Amina ga kowane kabari in ka je za ka tuna mutum ne kaman ka yana tafiya da sauransu yana ci yana ci, amma kuma ga shi da kwantan sau are ga shi nan kuma kai ma nan za ka zo to da haka ga wannan ba wasu zai ba wasu zai ne ami ga kowane kabari to kuma wana wai zama na hususiya ce shi kadai ba a ya halatta ga kowa kowa shi ma yi wannan ziyara to a kiyasi aka nuna cewa to idan ma shi manzo Allah ya ziyarci waɗannan to ai kabarin manzo Allah shine gaba da waɗannan kabargunan nasu to ashe shine a harama da aje a ziyarta hmm? shine ma a hara da aje bai fitancanta ma aje a ziyarce shi to wannan kiyasi kenan to shine ma'anan a dalilin wato ziyara kenan alkur'ani da sunna da kuma ijma'i da kuma kiyasi to a shi ne wannan ziyara manufar wannan ziyara tana da manufo abinda ake yi mana a ziyarar nan. Muzala ya ce an نهيتكم عن kogo ne فزوروها a wani riwaya kuma ya ce wa ba ina inna tuzakkirukum al-akhirata ku ziyarci kaburbura kaburburan nan suna tunatar da ko lahira to to wannan ami ne ga kowane kabari in ka je za ka tuna mutum ne kamanka yana tafiya da sauransu yana ci yana ci amma kuma ga shi da kwanukan sun tsare gashi na an binne kuma kai ma nan za ka zo saboda haka kaga wannan ba hukuziya ba hukuziya ne amini ga kowane kabari to to ana ziyara da wannan niyya na cewa kowane kabari a ziyarce shi dan wato tunatar da lahira illar ziyara kenan na biyu ana ziyarar kabari ziyarar kabarin nan don addu'a a yi wa addu'a a shi wanda yake mamakin nan a yi addu'a shi mamakin nan ana ziyara a ziyarar kabari saboda tabarruki neman albarka idan wanda yake a salihi ne wanda za a nemi albarkarsa ana ziyarar kabari da niyyar haƙƙi kaga da niyyar haƙƙi biya haƙƙi idan wanda ya mutu nan yana da haƙƙi a kanka to ka je ka ziyarce shi kuma wanda yake a mahaifinka ne ko malaminka ne kana iya zuwa ka ziyarce shi don wannan don yana da haƙƙi a kanka ma'ana yana da haƙƙin kai biyayya gare shi kai bururi gare shi to a halin rayuwa yana da shi to amma sai lokacin da ya mutu ma yana da haƙƙi shi ma kai masa wannan buri shi ma to to da wayannan su ne wayannan manufofi a na yin ziyara don tunatar da zahira ko kuma don addu'a da shi mamacin ko kuma wato don neman tabarruki ko kuma wato don biyan haƙƙi to waɗannan manufofin nan na ziyara duka wato duk sun taru a ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wanda ma duk zai fitina ka je kabarinsa ka tuna da lahira to in ka tuna na wani ma wato ya sa ka tuna lahira balle na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi saboda shi aka yi duniyan baki daya kaga ne a haƙu da ma ka tuna da lahira ya tunatar da kai lahira kabarinsa to sannan kuma yin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi ka je kabarinsa ka yi addu'a gare shi addu'an nan ta manzo za ka yi manzo Allah ganiyun anha manzo Allah ya wadatu ka yi da ka. manzo Allah abin da Allah ya masa ya fi duk abin da zaka nema masa to amma saboda imtisali saboda imtisali aka ce tare da baya bukatan wani wani ma yi masa addu'a din amma tare da haka ka gani an yi don imtisali aka hore mu kuma wato mu yi addu'a an gare shi ba dan wato toshi yana bukatar ta ba eh ba dan yana bukatar ta ba ka gani saboda haka shi asa aka shar'anta yin salati gare shi ka gani a cikin tahiya ka gani za ka zo ka yi abinan nan gare shi a assalamu alaikum gani wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za ka abinan da kuma shauran dai ai abin addu'o'i da suka zo irin wannan to kuma neman tabarruki dan ziyara dan neman tabarruki ziyara kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a haƙu wato dan a nema tabarruki da kabarinsa domin shi ne babu lahi shi ne kowar Allah wa anta babul lahi ayyu da atahu ka ghayrika da kuma? shi ne kowar Allah ashe shi ne mafi cancantan wanda za a nemi tabarruki za a yi tawassuli da shi to a je gaban kabarinsa a ziyarce shi a yi tawassuli da shi a nemi ceton cetonsa kamar yadda yake ya faɗa cewa mun zara ni fakar wajen wata lagun shafa'ati wani kiyama to nan haƙƙi kuma manzo Allah sallallahu alaihi salama yana da haƙƙi akan kowa shine ma yafi haƙƙi akan kowa na cewa lalle mutum ya ziyarce shi ba da wannan haƙƙi don ye don shi ne wanda girmama shi ya wajaba kuma a ko da girmama shi da kuma wato son sa ya wajaba wanda imani ma ba zai cika ba sai da son nasa saboda haka shine ma mafi cewa yana mafi cutanta wato a ziyarce shi bisa wannan wannan manufa to a dangane da kamar yadda muka ce wannan al'umma Allah ya ce wato ba za ta zama na ta gamu akan bata ba to mun yi bayanin cewa a al'ummar nan tun da aka taso tun zamanin manzo Allah har zuwa yau duk an yi <coughs> wato gamu da cewa jihar manzo Allah sallallahu na kullum ana zuwa to da ba a zuwa ka gani kamar yin da su wayannan suke nema a ce an daina zuwa ziyara ziyarar nan ma a ce ai ai sabo ne hmm? to in ka auna wanne ne zai zama na a kan sawaba shin zuwan koko a ce abu na wani zuwa. Hmm? Hmm? ziyarar nan da ake ta yi tun zama nan Allah a kan dai koko a ce abu na wani zuwa. ka gani to a ce ka ga al'umma bata gamu akan matawa ziyarar nan da ake ta yi tun zamanin manzon Allah akan daidai ake ba yanzu ne za a ce a ziyara ba za ka je ziyara ba in ka je ma wato wai har ma cewa in ma kai niyyar tafiya ziyara ko kasar ba za ka yi ba domin tafiya taka sako ne ai haka ne hmm? madina akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis masallaci ne akwai kaburburan annabawa to amma ina aka fi zuwa kaga madina aka fi zuwa shi aka fi rayawa amma yanzu zancen ma zancen baitul masjid da wuya ka samu wa wanda zai ce ya tafi don ya je ya sallah baitul masjid hmm? sai ɗaiɗai a ƙasa ma can a ƙasar ma sai ɗaya ɗaya domin akwai wannan ma akwai a wannan mai wannan littafin da yake cewa shi ya zauna ma a sham ɗin nan wani lokaci sallah ma da wuya masallacin ma ya cika da masu sallah a masu zuwa sallah ma balle ma a samu waɗansu masu tafowa daga wata ƙasa to ka gani amma Aga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin yake kuma an raya garin kuma rayuwar garin na ma ya ammara garin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ba a zuwa ziyara to musamman madina sai ta zama ita ma kamar daji sai ta zama kamar irin wancan din shi ba zai zama na wasu kinan ba mutane ba masu ziyara to wannan ba shi ne muktalan musulunci ba ba kuma ne muktalan hankali ba hankali ba zai yadda a ce to kenan madina ta rushe ba masu zuwan da ta zama fako ba hmm? mai hankali tunanin hankali ya ce kar a daina zuwa abinan ziyarar manzo Allah shi kenan abinan hmm? ga mai tunanin mai hankali ba zai yi abinan ba hankali ba zai ba da wannan ba to wato ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yan uwa a ah, suna ce a ƙarfa kuma da wanda ya samu iko ya ta ƙoƙarin zuwa a ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cewa mun duba za mu ga abinda zai nuna cewa wannan abubuwan da suke nufi cewa ba za a je ziyara ba sai dai a je masallaci suka fake da wannan hadisi da yake cewa la tushaddu risala illa ila salatati masajida to wannan kamar yadda muka faɗa ai masallatai aka faɗa yadda guda uku shine abin kandarawa, amma ai ba cewa ba za a tafi wani waje ba kagari wannan hadisi ai wajibi ne mutum in ya samu hajji ya samu hali ya tafi arafa ya je tsaya a arafa. ka gani ko wajibi ne ya je to kaga zuwa arafa wajibi ne ba zai shiga wannan cikin wannan hadisi a ce a shi kenan ai tun da yake an ce sai ba za a je ko ina a daura sirri a je ko ina ba sai lati uku wannan ba zai ja a ce an hana zuwa arfa ba hmm? kuma yana ba zai jawo ya zama an hana wannan wajabcinsa ba haka nan wato wannan cewa hadisi da ya nuna cewa rasu rihar um, illa rasa rasa masajina ba zai karauto da neman ilimi ba a ce a shi kenan ba za ka je neman ilimi ba sai dai ma sai sai a waɗannan wurare kawai kaga ba zai wannan ba zai shigo wannan ba ba zai shigo cewa ba za ka tashi ka je ka ziyarci mahaifanka ba in ba an suna wani gari ba za ka je a wannan wannan duk ba zai shigo cikin wannan ba wannan cewa fatauci ka tashi ka tafi fatauci ba zai shigo nan ba ka gani duk ba za su shigo waɗannan ba to su a gunsu ba to ba za ta ko ina ba sai waɗannan wurin kawai kaga wannan a fahimta ta tubatacciya ce ba haka ake nufi ba matsalatan nan ne kawai mazanci ake nufi amma ba zai hana tafiya dan a ziyara iyaye italiya neman ilimi tafiya wato neman ziyara yan uwa da sauransu balle kuma ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa su ne a guguwar fahimta ce ta jawo wato waɗannan abubuwa saboda haka masu cewa a ba za ziyarci Allah ba wato wai ziyarar nan ma ai in ka tafi ba za ma kai kasar ruwa wato wai ziyarar ma ai laifi kai to ba haka wani saboda haka wannan kar a waiwaya zuwa ga waɗannan wato zantuka nasu wannan zance ne na fata saboda haka yan uwa ya ta kokarin a ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ziyarar nan za a samu dukkan wato biyan bukata ya yi ka fara ziyara da ya gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ya ce man zara kabari wajaban lahu shafa'ati yawmal qiyamah wanda ya ziyarci kabari na to ceto na ya wajabe to a ce wanda yake so manzo Allah ya cece shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya san ceton manzo Allah to ai lalle ne wato mu je da Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato falala ta ziyara da abubuwan ziyara idan ka je ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa ma min ahadin ma min ahadin wato yusallimu alayya ko illa raddallahu alayya ruhiya ta arudda alayhi salama ka gani yace ba daya da zai yi zuwa kabarina ya yi salama gare ni sai allah ya dawo min da raina na yi raddin salama gare shi to wato ka samu manzo allah sallallahu alaihi sallama ya yi raddin salama ka yi man salama ka samu ya yi maka raddi abinda za ka samu a cikin raddin salaman nan da manzo allah ya yi maka wato ya fi duniya da abin da ke cikin da ka sai ka mallaka ko duk abin da kamar za ka abin nan ya ka bayar ka ce ka je ziyarar nan Eh, saboda abin da za ka samu a cikin manzala ne ya bayan kai ce da shi assalamu alaikum shi mace ka alaikum salam ya maka rabbi don wannan kawai wannan falalar kawai ta isa falalar ziyara to saboda haka wato ziyara tana da farala ta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama a a ci gaba da wato yin kokari cikin ziyara wayannan abubuwa da suke faɗa a duka to abubuwa ne wanda yake na kuskure kuma manzala sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda za a samu komai wato ta kansa kamar yadda suke ta inkarin wato a tawassuli da shauransu to manzala shi ne wanda yake a zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe shi kuma ta kansa ne in ka nemi bukata a wajen Allah Allah zai baka amma idan ka nema ta wani waje ba ta kan manzo Allah ba to ko za ka rawa domin ka kauce koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai a ranar kiyama manzo Allah in yi sujada ga Allah shine wanda Allah za zai ce da shi ke fara saka ƙul yusma laka wa Fati shafa eh, ka faɗi duk abin da ake so za a ji abin maganarka kuma wato a kuma ka nemi ceto za a baka ceto a yayin da dukkan annabawa kowa yana cewa nafsi nafsi sai za a shi kadai saboda haka za a shi ne wanda za a nemi ceto a gonsa kuma shi ne kowar Allah ta wa ta'ala a dukkan abubuwa da ake bukata na tawassuli za a yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi ba kamar yadda suke faɗa ba da cewa ma wato ba za ka yi tawassuli da jahi manzo Allah ba a'a eh suna ba hadisin cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inna Allah azim to duk suna ra'afar da suna ce cewa to abu ne wato mai rauni ne da sauransu to koma ba hadisi ma ba hadisin ma to ai a wannan aya kawai ai Allah ya nuna mana cewa manzo Allah yana da jahu da ake cewa jahu ba nan daga wajihu ne asalinsa shi yasa in za ka yi ismul fa'ilin sai ka ce wajihu wato mutum ne wajihun nan mana shine a mutumin da yake da fuska a gonka wanda idan ya zo za ka fuskanci shi ka yarda da shi kenan shi ne ma'ana alfurma wanda yake mai wajihi kenan ba wanda in ya zo za ka mai da kanka baya ba kai ne kaga wanda ka zo zama ya zo wajen ka mai da kanka baya ba shi da wajen kenan ba ba wajihi ba ne ka gani ba ka yarda da shi ba kenan to manzo Allah ai shi ne wanda yake da wato jahu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala tunda idan mun duba zamu ga wannan aya da ta nuna ko oh, wala wannan izzalamu anfusahum ja'uka ko oh, fastaghfir fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul ko oh, lawajadullah tawwaba rahim da sun zo wajenka ka gani suka nemi gafara Allah to kai kuma ka ba musu gafara to ya Allah ya ce ka gani ko wannan kalma ita ce za ta nuna a shirin Allah wajini ne yana da jahu a wajen Allah hmm? da ya ce lawajadullah ka gani hmm? ya ce wasu ta gafara lahumar rasulu ka gani sai ya ce lawajadullah a ce tun da yake in ya yi istighfarin to za a samu lawajadullah to a ce wannan ya nuna Allah manzo Allah na da wajihi ne Allah yana da jahu to saboda haka a irin abubuwan da suke faɗa duk ba akwai kuskure a ciki na a janibin manzo Allah wani abu ma wato kusan munanan ladabi ne to a takaice dai kar hmm? wato za mu dan za mu dakata da sha'anin ziyarar yana da yawa sai kuma idan samu halin dorawa sai a dora kuma a kai ta wasu yi da shauran <coughs> duk akwai su to amma kuma lokaci ba zai bayi ba hm? ah, na a ah, mutum rajiya ah, wa'annan hadis na muraji'ar kamar na wannan ziyara duk an ɗauko su ne gashi <clears throat> kamar a cikin shifawu sikam na subki akwai kuma wato shawahil ham na yusuf da bahani akwai kuma kamar a tawassul wal wasila shi ma wanda yake na musa muhammad ali akwai wannan ga su nan da akwai wannan na dalani shi ne wannan dalani yau um, na hmm? da yawan eh, da eh turar da to akwai shi irin wannan